الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله da Allah ya kawo mu wannan lokaci da za mu ga masallaci mai ma'ana a gidan gwamnati abinda kullum yake yawo a ranmu muke ganinsa kamar mafarki domin kano kano ce ba abinda da bata dace a yi mata ba wanda ya shafi musulunci amma Allah bai nufa ba sai a wannan lokaci mai albarka muna yi wa allah godiya da allah ya tabbatar da wannan abu kuma muna fata allah maɗaukakin sarki ya sa wannan kamar wani ɗugon ɗan ba ne na abin da zai biyo baya na tabbatar da ƙa'idojin addinin musulunci ko ina a wannan ƙasa tamu waɗanda suka yi wannan abu allah ya saka musu da alkhairi allah kuma isa salloli su ci gaba da tabbata a wannan guri kuma a ci gaba da aiki da su kamar yadda ubangiji yake ce mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikirullahi akbar sallah ita ce magani na dukkan wasu laifuffuka da ake aikatawa inda ana yin sallah yadda ya kamata to za ta hana a aikin asha za ta hana a mugun abu to allah ya sa sallan ta tabbatar da mu akan irin wannan tsari allah kuma isa dukkan abin da za mu yi ya zama saboda allah maɗaukakin sarki allah ya ba mu cikakken lada akan wannan allah kuma ya tabbatar da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu